dole sai da hukuma kadai za a iya zartar da irin wannan to ganin wata ramadana yana cikin irin wannan ibadodi wanda Allah bai basu hannun talaka ba dole sai da hukuma kuma haka aka abin yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an gani shi ake zowa a fada ma shi ne hukuma a wannan lokaci idan ya sikirinin ya tabbatar da cewa lallai ganin ga ya tabbata sai ya ce bilal ya sanarwa a sanar da duniya cewa a ɗauko wa tashi da azumi in kuma ba a gani ba shi kenan a ce ba a gani ba a cika talatin sannan a tafi. to rashin sanin wannan yana cikin abin da ke kawo mana matsaloli a yau wajibi ne ko musulmi ya sani sanarwar ganin wata ba na talaka ba ne na hukuma ne na biyu idan mutum ya ga wata shari'a ba ta ba damar shi ya zantar da sanarwa da kanshi ba sai dai ya kai wurin hukuma ita hukumar nan tana da kwamiti na masana wayanda za su tattauna su tantance a yi masu kirinin a tabbata cewa lallai ganin gaskiya ne in eh, sun gamsu cewa lallai ka gani sannan a yi sanarwa kun ba lallai ne in kace ka gani dole sai an yadda ba don yana cikin wuraren da muka samu matsala sai ka ji mutum ya ce wallahi wane mu garin mu wane ya gani ya ce ya faɗi gidan sarki amma an yadda yana yawa wurin su ne ya faɗi su ne domin akwai tambayoyin da sai an yi maka su sai ka kasa dole duk wani wanda ya gauta kaɗan daga cikin sharuɗa dole da sai ka sai ya zan musulmi wanda ba musulmi ba ko ya gauta ba a karɓa domin ba a karɓa shaidar kafiri sai ya zama baligi mai cikakken hankali sai ya zama mai cikakken hankali ba mahaukaci ba ko da ka zo ka ga wata sai an ka bincika ai an taba daure ka to kwamitin ba bin nan suna cewa gaskiya ba mu an sai saboda yana da tarihin hauka an taba daure shi kila haukar ta so yadda ya ga wata domin bayyana a shi ganin watan mahaukaci ina yawa in yace muku ya gani kun ka ansa ya jima kaɗan kuma yace muku ga wani ko ba haka ba tunda bai da hankali don haka dole ne sai ya zama mutum yana tarihin an tabbata kwakwalwarsa lahiya da take kafin a karɓi sa cewa ya ga wata sannan sai an tambayi ce yaushe ya ga watan da yana yiwuwa ka ce ka ga wata amma wurin sikiri ne sai a gano lokacin da ka ce ka ga watan bai yiwuwa a ga wata wannan lokaci tunda akwai malamai masana wanda ilimin abin da suka karanta kenan yadda wata ke fita da mazaunayin wata da makwantayin wata abin da suka karanta kenan cikin abin da Allah ya sanar da su su sun san sadda kace ka ga watan nan ba zai yi a ga wannan lokaci ba to Allah to sai an shi da ka dole ai wata wata da ita dole sai an tambaye ka sai ya zama baka da wani rashin lahiya da mai mai irin wannan rashin lahiya bai ya ganin wata kila ko da hankali ba kana short sightedness wanda ganin ka kila abu in ya je bakin kowace ba ka iya gani ne amma kuma da ka zo ka ce ka ga wata ko da aka zo aka ba aka gane ai ganin ka ba ka da karfin idon da ka iya ganin wata ba ka dole a ki farfashe ne ka don baka cancanta ba ko kuma kana da rashin lahiya da al'adar mai wannan rashin lahiya yana rawar da gani kamar kana da chronic sugar wanda har ya kai ga taba idanunka ba ka gani sosai kuma ga ka zo ka ce ka ga wata to Allah sai ka ga da ka dole sai an tabbata wani gehe ka ga wata domin ganin wata ma yadda gehen da wata ke ta ga rani ya bambanta da gehen da yake hita ga hunturu gehen da yake hita ga hunturu ya bambanta da gehen da yake hita ga damana yanzu rani muke ko damana muna cikin rani ko to sai ka ce ka ga wata ko da aka zo aka tambaye ka wani gehe ka kanshi sai zama gehen da ka faɗa ga al'adar hita wata gehen da yake fita ne ga hunturu ka haɗe ko baka haɗe ba wani ya nuna ba watan ne ka gani ba don inda watan ne ka gani da sai ka faɗi gehen da ga al'adar wata yanzu ga ga bazara gehen da yake fita kenan duk wannan yana cikin abubuwa da tamboyi suna da yawa waɗanda sai an yi maka su an tabbatar da wanda haka shari'a ta tanada sannan a karshe ganin watan ka amma da yawa sai ka ji mutum ya so ya ce ya ga wata wallahi na gani na sai na haɗi an yi karɓa ba dole sai an karba ba saboda dole a yi maka screening domin ibada ce ake son a sa duniya ta tahi da azumi to idan aka bari zan ko ga wata fakke ya ga wata karba dai ake yi to sai an sa mutane ne azumi ba daidai ba wata rana to haka dole ne ita hukuma tana da hanyoyi da suke bi su wannan yana daga cikin shigohi wanda rashin sanin wannan yana cikin abin da yake kawo mana matsaloli sai a yi ta surutai ai wallahi an ci amanan mu to ai an ci an an an haka eh kirkiri ba ko ga wata kai wace cewa an ga wata yau an samu ɗaya mai azumi ko an samu shara a yi ta ɓacin shugabanni alhali akwai ƙa'idodi na shari'a wanda kai baka san su ba kai ba karanta su ba ilimin ka bai kai can ba kuma sai a ta zage-zage wannan rashin sanin wannan ya ce abin da ke kawo mana rabo kai a cikin al'umma ya kamata kowane musulmi ya san wannan daga cikin shubuha wanda ya kamata kowane musulmi ya sani wanda rashin tana cikin abin da ke kawo mana matsala idan an ce an ga wata wasu sai ka ji mutum ya ce ka ji Allah ya za a ce wanga wata ya ce yau na wata gudan kato haka a ce yau ya fita to wa ya gaya maka a shari'a ana la'akari da girman wata wurin gane ran da ya fita a shari'a wata girmansa ko rashin girmansa ba a la'akari da shi wurin gane ran da ya fita Allah shi hidda abin shi yadda ya ga dama Imam Bukhari ba da ya kina musamman na cewa ba da cewa ba a la'akari da girman wata wurin gane ranar da ya fita kuma Abu Hurairah ya rawaito hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min istirabi sa'a intifaqul ahilla an yura laila a an yura bin al'ahilla ibn lailatin ka annahu ibn lailatin annabi idan alkiyama ta yi kusa da gaskiya alamar tashin kiyama akwai wata zai rike ita gudan babba za a ga wata dan dare guda kamar dan dare biyu ko dan dare uku wannan duka hadisai ne ingantacci suna na sun tabbata a cikin littafin musulunci to kai baka san wannan ba an yi sanarwa kawai an ga wata zai ka kaya da Allah wane a da ta haraka an gane ka an ce amana mu Allah dai su dai da Allah tun da sun ce mai yi haka nan amma sun riga sun ce amana mu kai wanda wata wa ce wa yau ya ta to wa ya gaya maka wata ana gane ran da ya ta haye girma ne Allah ke hidda abinai wanda ya ga dama in ya ga dama wanda wata ya to kato in ya ga dama wani ta ya to babba kuma ka wata haka yi kamar haihuwar ɗayan mutane ka kasan akwai jaririn da za a haihuwa yau amma ya yi wani jaririn da ya yi wata guda girma ko ba samu haka wani jariri za a haihu gudan ƙato wani kuma a yawai kamar ita kwai kuma duk jarirai ne to sai ka ce ga karamin ko wancan babban ba jariri ba ne Allah ne shi ke haifar da shi ke fitar da abin da ya ga dama yadda ya ga dama in ya ga dama ya fitar babba in ya ga dama ya sai karami wannan ran da an ka ganshi din dai ya danganta da ran da aka ganshi in na ran nan ne na ran nan ne akwai kuma hadisi wanda ya shahara na abul baktari ya bada labari cewa wata rana sun yi tafiya za su je umra suka zo wani wuri inda suka yadda zango badanun nakala da suka sauka a badanun nakala sai suka ci gaba da dibin wata suna dibi fitar wata da suka ga wata wasu daga cikinsu suka ce wannan wata yau ya fita ko suka ce kai wanga wata ba ya kai yau na ba ya tattun jiya na wasu suka ce kai wanga wata ya kai kwana uku ya zama tsakaninsu ba su samu ittifaki ba wasu na ganin watan gaba sai kan je ta wasu na ganin sai yau ne saboda girma ne yace lokacin da muka zo muka samu Abdullahi bin Abbas Mu muka ba shi labarin abin da ya faru da mu a wadannan nakala na ganin wata yake ce mana wace rana ne a ga Mu ga ya miki ranar da a ga wata sai a bin Abbas ya ce musu to ran an da kun haga ne ran nan na ya fita girman sa ba al'akari da shi wurin gane ran da ya fita ya na Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a in Allah shi ke busa wata ran wanda ya ga dama in ya ga dama ya busa shi ya fito kasu in ya ga dama ya fitta shi wanda ya ga dama sannan annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin alamomin kusancewa alkiyama wata zai rika hitsowa babba za a ga wata dan kwana guda kamar dan kwana biyu ko dan kwana uku abdullahi bin abbas ya sake karanta musu wannan hadisin ya tabbatar musu da cewa ran nan da kuma gane na ran ne wannan na kawo shi saboda yana cikin shubuhohi wanda mafi yawa ke raba kanun musulmi idan aka ce wata azumi ya zo watan rikici kenan yanzu kowa na nan ya tsara baki ne yanzu akwai wanda tun wata bara da ya wuce bai taba sanin nawa wata yake ba amma yanzu da shi zaka je ya je ran ragan baki ne wurin rigimar cewa an ci amana su an ga wata ko ba a ga wata ba tsakani da Allah wannan yayi adalci yanzu akwai wanda musulmi ne da zaka tambaye shi sunayen watannin musulunci ba bai san su ba balle ya san tsarin ka'ida yadda wata ke hita ko ya san ka'ida yadda ake gane ke sanin wata amma kuma za ka tsince shi wurin zage-zage yana zage shugabanni cewa an ci amana su ai yi kaza kaza kaza wannan yayi adalci tsakani da Allah uwa musulmi mu yi mu kan mu'adalci matsalar ibada ba abin wasa ba ne. abinda an naka ɗauki ma kuskure yi. kai wayanda Allah ya ce su yi sanarwar an ga wata su suka yi sanarwar an ga wata bi Allah yanka baka da matsala duk sanda Allah ya ce ga wanda ga wanda an dora ma ya yi abu in ya yi kuskure ba kai kai kuskure ba in ma kuskuren aka yi kai ba kan laifi a wurin Allah abinda Allah ya ce kai ne kai don Allah ya ce a atiullahu wa atiur rasula wa ulil amri minkum daga cikin shugaba wadda ake samu ta matsalar ganin wata wadda take kawo mana rikitta wadda ya kamata kowane musulmi ya san shi shine yadda ake dogara da waya wurin ba da sanarwar ganin wata sai ga mutum kawai ya yi buga waya wani kudu azumin ku lahar mun ji an ce gari kaza an ga waya an ga wata kuma in za ka sa ka sa ci gaba ka ce sai ka gwada ni wani na ga watan sai ka ce wallahi ko ni dan buga ya faɗa ne? in ka ce yadda dan buga ya ce wallahi ni ma dai ni sai ka ka ka tamaimai wane ne ya ga watan amma ko an dace duniya cewa gari kaza an ga wata da yawa irin wannan ta ta faruwa sai a sai yawo ana ta bugi bugin waya cewa an ga wata gari kaza ai kaza ai kaza amma in ka biyo kana son hakikanin wane ne ya ga watan ba za ka samu ba duka labari ne kawai na wane ya je ga wane wane ya je ga wane haddasa na an wane an wane an wane wannan yana cikin abin da ke kawo mana rikita dole ne sai mun nisanci wannan a lajina a da'ima ta kwamiti na fatawa na duniya sun ba da fatawa cewa bai halatta musulmi su dogara ga buge-bugen waya wurin karɓar abin nan sanarwar ganin wata ba saboda sanarwar da aka bayar ga waya ba kamar sanarwar da aka bayar ga gidan rediyo ba ne yanzu idan aka bada sanarwa gidan rediyo ko da kuskure aka yi ana son a janye sanarwar an san inda za a je kai tsaye an san wanda ya kawo ta an san wanda ya yi ta an san inda za a je amma sanarwar da aka bayar ga waya duk ta duniya in ma ko da kuskure aka yi ana son a gyara wa za a ba. babu saboda ba ta da kai babu inda take da asalin da ake iya ganewa ta wace ce wa ya bada ita wata ina ta fito saboda ka ko kana kiyasin ta to ai ga ana yi gidan rediyo to ai sanarwa gidan rediyo ba dai take da ta waya ba saboda shi gidan rediyo sanannen wuri ne duk wanda ya kai sanarwa gidan rediyo kafin su yi ta sai sun san wa kawo ta kuma ko da ah, daga baya ana son a san wa kawo sanarwa nan su gidan rediyo sun san wanda ya kawo sanarwa to suna da sanarwar waya wanda za a yi buga bisa iska wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan kahin ka a hama an haddasa rikici cikin al'ummar musulmi an bita duniya da rikici kuma rikicin da ya da makari saboda kaɗan daga cikin shigohi kenan da yake babu lokaci abinda nake so in ce a nan shine akwai tsari wanda shari'ar musulunci ta tanada wanda ya kamata a ce mun yi amfani da shi wurin samun zaman lafiya da haɗin kan musulmi ku sani daga cikin hikimar watan ramadan wanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunce mu limai azumi azumi wata Ramadan akwai samar da haɗin kai da son juna da taimakon juna da kuma wato zaman musulmi mu za abu guda unity tsakanin musulmi saboda haka wanda ya fi irin wayancan hanyoyin ya bata manufar Allah subhanahu wata'ala na ya dora mana azumi shine samar da haɗin kan musulmi samar da soyayya tsakanin musulmi maimakon a samun baraka da kiyayya da juna da zage-zage da zagin shugabanni akan abin da ya shafi ganin wata maka wannan yana da cikin abin da daga ya kamata mu kara fadakar kansa musulmi a kansa domin mu san yaya musulunci ya tanada game da abin da ya shafi ganin wata addinin musulunci ba kauyen addini ba ne babu wata matsala wadda za ta zo wadda addini bai san da ita ba kun bai mata matsaya ba kun bai daukan mata mataki ba sai dai kai in ilimin ka bai kai ba to ka tsaya inda ka sani kada ka shiga gonar da ba taka ba rashin wannan yana da cikin abin da ke kawo mana matsaloli saboda haka mu sani yan wa musulmi a takaice muna fuskantar wannan babban bako na Ramadan wanda Allah subhanahu wata'ala yana son mu yi shiri a cikinsa domin mu samu gafarar Allah subhanahu wata Ramadan wata wanda Allah ya tanadi gafara Allah yana bonanza ta gafara a cikinsa. in har kamfanin MTN ma yana yin bonanza to Allah ya cancanta ya bonanza don shi da abin da bai karewa Allah yana bonanza a cikin wata Ramadan yakan ba da gafara za'arha aljanna farashin aljanna zai sauka Allah zai rage mata farashi zai mata farashi mai arha sai dai wanda yake tashi ya nema saboda haka akwai babban hasara ga mutumin da wata ramadana zai zo ya kare bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba dole ne mutane su tashi tsaye taimakekeniya tsakanin juna yalwata ma yan uwa taimaka ma magajiyayyu taimaka ma marayi taimaka ma makwabta marasa wajibi ne kowa ya dibi wanda ya siya ya taimaka masa kuma kada ka yi tunanin wai sai alhaji wani ko sai wani ko sai wani kowa na da irin abin da zai iya taimakawa ko da kohi ɗaya ne na kunu za ka ɗiba ka ba wani ya sha Allah zai gode maka akan wannan kuma yana iya zama sanadin ka shiga aljanna saboda kai yi wa musulmi kada mu rena kaɗan a cikin wannan wata muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya sanya muna cikin bayan da zai gafarta ma wanda zai yi ma rahama kuma mu samu ribar da ake samu a cikin wannan wata na ramadana ba tare da kuskure ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته أما بعد فإن, فإن من محاسن الإسلام وسماحته ويسره أن جعل لعباداته المحدودة بزمن المحدودة بزمن آه، ولأحكامه وأقوله المتعلقة بتوقيت جعل لها توقيتا آه، جعل لها توقيتا له علامات ظاهرة ترى بالأبصار علامات كونية غير خاطئة للأهواء والرغبات ولا تحتاج إلى قراءة وكتابة ولا تتطلب تكلف ومشقة وعناء وهي الأشهر القمرية فأوله يبدو الهلال من المغرب ضعيفا كالأرجون القديم ثم يكبر شيئا فشيئا كل يوم حتى يكون قمرا كاملا في منتصف الشهر ثم يأخذ بالنقص حتى يعود كما كان ويختفي في نهاية الشهر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم جعل هذه الأشهر علامات ظاهرة يشاهدها ويعرفها الحاضر والباد والمتعلم جعلها مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم ومواقيت للحج والصوم والفطر